Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wani muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagorar shirin Nabila Ali Aliyu Tudun Wada zan karanto muku Please madan kar ki damu, insha Allah za ki shiga lafiya ki fito lafiya. Mu wannan asibitin aikin mu baya samun matsala kin ji? Ki kwantar da hankalinki, dan kwanciyar hankalinki shi zai bawa aikin mu karfin gwiwa. Kin ga a yau mata biyu na yi wa tiyata, nan da sati biyu za ki ji kamar baki aka yi wa ba. Sai dai ki sa danki a gaba kina kallon sa, ki ci kaji, ki ci ragon suna. Dr. Fanna ta ƙara maganar tana mata murmushi. Hajiya Halima ta yi murmushi cikin azaban ciwo ta ce, "Dokta ba wani dan adam da ya isa gujewa kaddararsa a jikina nake jin ba zan rayu da abin da zan haifa ba amma don Allah Dr. Fanna ina neman alfarma a wajenki don Allah idan Allah ya sa ban tashi ba ki rike min ɗana amana kar ya maraici yanda ni ma nayi kuma ina son ki auri Abdulsamad mijina ni ban san asali na ba an ce wai hatsarin mota muka yi da babana shi ya lose mai mare wanda har yanzu bai dawo hayacinsa ba iya sunansa kadai ya sani yake iya faɗa kullum idan na ce masa baba ina ne gidan mu su waye danginmu baya magana sai dai ya ce Nasiru ni kuma fuskata ta ɓaci aka canza min wata don dama ban san asalin fuskata ba a gidan su saman na samu kaina kuma shi ya zama mijina ba wahalar da ban yi ba wajen neman dangi na gashi har ina shirin barin duniya ban san ni wace ce ba ban san dangi na ba babana bai dawo ya cinsa ba kuma motar da muka yi azdan da shi an ce ya kone. ba a samu wani bayanai a ciki ba ina tausayawa abin da yake ciki na don shi ma na san zai yi rayuwa cikin rashin uwa duk da yana da nagartaccen uba kamar Abdulsamad ki ceci rayuwar ɗana ta hanyar auren ubansa dan idan na san a hannunki na bar shi ba ni da sauran damuwa littafan na kina da tausayi da amana duk da ban san halin ki ba amma ki min alkawarin zaki aure Abdulsamad yana da kirki haka dangin sama suna da kirki amma hankali na haifi kwanciya da ke juyawa ta yi ta kalli inda mijin nata yake da ganin yadda ya haɗe fuska a kasan baya san maganar da take yi murmushi ta yi ta sake damƙe hannuwansa ta ce ya Abdul na san baka son wannan maganar nawa amma na rasa me yasa nake yin su nima kuma na san ka amince zaka auri fanna ko da ina raye ne ina son ka ɗauki fanna a matsayin halima kaga kai ma ka sha cewa muna yanayi da ita abdulsamad ka yafe min idan da gaske ne scanning din da aka min namiji ne abin da zan haifa ka sa masa sunan babana na suruddin idan mace ce halima dan allah ka ce wa dukkan danginka su yafe min idan babana ya warke ka ce masa ya yafe min ina son sa haka ina son mahaifiyata idan ka ganta ka ce na rayu da san ganin ta abdul ina son ka ina son ka ina son ka auri kuma dr fanna shine fansar soyayyar da na maka ya abdul Samad ka yafe min cikin rikitacciyar murya da tsorata da al'amuran nata ya ce Halima amma mun gama wannan magana tun a gida ko Dakin bari an fara aikin nan da yanzu an gama ma Dr. Fanna fita ta yi don wani irin kuka ta ji yana shirin kwace mata da sauri wata nurse ta bi bayanta ta ce mata Dr. idan ta kara wasu minit za a iya samun matsala fa ficewa ta yi a tiyatarin room gaba ɗaya ta ofis ta. nurse Zainab na bin bayan ta. daukan wayanta ta yi akan table amma Yakub ce zai faɗi da sauri Zainab ta tare ta ce Dr. wa za a kira miki cikin kuka ta ce Dr. Usaina ko Dr. Hafsa. Zainab ta saurin danne kiran Dr. Usaina yana fara ringin ba jimawa ta ɗauka tana jin an ɗauka ta kara a kunnen Dr. Fanna. Dr. Fanna cikin kuka ta ce Dr. ki saurin zuwa ceton rai don Allah ki hanzarta. Daga can bangare ta ji an ce subhanallah Dr. Fanna ya aka yi Dr. Usaina ba lokaci kawai ki kamo hanya na shiga CS amma na kasa na fito. Oke ga nan ma ina wadbi ne na zo duba wani patient ɗina ta kashe wayan kuwa minti ɗaya ba a yi ba ta faɗo ofis ɗin da saurinta. Fanna ta ce ce mata ga Zainabu ku tafi sauran nosin din suna ciki. Usaina bata bata lokacin ba ta fita Zainab ta bayan ta. da Fanna ta kasa zaune ta kasa tsaye sai safa da Marwa take a cikin ofis. Daga ƙarshe ma bakin theater room din ta je inda ƴan uwan Alhaji Abdulsamad suke amma duk ta fi su fita hayyaci. Shi ko Alhaji Abdulsamad tun da ya tsuguna ya da kansa ƙasa bai sake dagowa ba. Ba bi mintuna talatin ba wata nosin ta fito da yaron hannu da sauri Aisha ta miƙe tana ƙara zuwa inda take ta miƙa hannu girgiza mata kai nosin ɗin ta yi ta ce uwar yaron tun kafin a fara mata aiki ta ce idan muka ciro mu bawa Dr. Fanna. Duk suka bi ta da kallon mamaki. nasin ta yi inda Dr. Fanna take a tsaye kamar an dasa ta ta miƙa mata yaron ta yi. Miƙa mata yaron ta yi Dr. Fanna jiki na rawa ta karɓi yaron tana cewa ita uwar yaron fa ya take. Shiru nasin ɗin ta yi tana sa hannu cikin aljihunta ta ciro wani takardu ta ce mata ta ce a baki wannan a bawa mijinta wannan. Fanna ba ta karɓi takardun ba ta ce na ce miki ya uwar yaron. Ajiyar zuciya nasin ɗin ta cikin harshen turanci ta ce ba zan iya ce miki lafiya ba don gaskiya ta biledin sosai bai bari ta kara saba ya miƙe da sauri yana cewa what haɗe da yin hanyar tiyata room ɗin a da sauri alhaji abdulrahman da abdulmajid suka kama shi cikin wani irin sanyin murya ya ce broda ku bar ni na shiga na ga halin da halima take idan na rasa ta za ku rasa ni bros don allah ku bar ni kar ku fito da ita su ce ta mutu idan na shiga zan ce kar ta min haka na san tana so na ba za ta tafi ta bar ni ba don allah ku bar ni da ƙyar suka ji hashi suka fita da shi a falon wata babbar mace wanda da gani ita ce mahaifiyarsu Abdulsamad Hajja ta mike tana cewa ke ba ni jika na na ganshi shine jikan fari magajin gida wannan nawa ne ko duka ne an ce ka ɗauki na fari Dr. Fanna da fatasan ma tana yi ba cikin wani irin gudu ta fada dakin tiyata ɗin har sun gama ɗinkin amma suna tsaye akan ta na'uran gwajin numfashi suke gyara mata amma ba alaman zai aiki a hankali Dr. Fanna ta karasa inda Halima take a kwance da sa hannunta a bayan wayan tana lalufar jijiyar bayan wayan nata ta sanya yatsunta biyu a daidai inda ta san za ta samu jijiyar wanda ko da mutum su maye to za a samu wannan jijiyar tana harbawa idan ya daina to tabbas rai ya tafi cikin wani irin zafi ta ca kuma dakta Usaina tana cewa why she did not breathing na ce me yasa ba ta numfashi Halima karki min haka me yasa zaki mutu ba tare da kin gaya min dalilin da yasa muka kamu da soyar juna lokaci kankani ba cikin watanni tara na san ki amma ina jin ki kamar wata bangare na rayuwata sauran nosin din ne suka kama ta suka fita da ita tana turjewa tana kuka tana ihu sosai family triveraras suka ji rashin halima dan ya girgice har hajja da ba wani ramuwa ta yi da ita ba ta ji rashi musamman ma uga abdulsamad ba karamin wahala aka ba kafin a samo kansa ya fara magana shi ma da kyar ake jin maganar nasa ma wanda yawanci ma idan ya ga nasar jaririn sa yake yi dr fana kam kullum tana hanyar gidan idan za ta tafi wajen aiki sai ta biya ta gan shi idan ta tashi sai ta biya kullum da kuka take fita tana so ta ce a bata yaron amma ta san bata isa ta fara ba saboda haja ta kasa ta tsare a gobe ne za a sadaka arba'in din halima duk suna zaune ya babban falo akan dining table ana breakfast idan hajja ne ya yi wani irin cikawa da kwalla da ta daga kai ta kalli yaron nata abdulmajid da abdulrahman matan suna zaune a gefen su sai abdulsaman ne kawai shi kaɗai ba matarsa tana tausaya masa musamman idan ta tuna rana ɗaya ta haife su sun yi karatu lokaci ɗaya sun yi aure lokaci ɗaya amma shi gashi ta sa matar ta mutu ta goge kwallon idon ta ta sauke idon ta akan Amina matar Abdulrahman wanda ita ma koyo ko gobe za ta haihu ta sake kallon Aisha matar Abdulmajid ita ma da cikin wata biyar da dan kwanaki a jikinta a hankali ta ce Allah ya raba ku lafiya shi ne fata na Allah ya raya min Nasiruddin cikin sanyin murya suka ce amin shi ko Abdulsamad bai magana ba sai kawai ya kai hannu kan kujerar gefensa wanda wajen zama Halima ne hajja ta ce kar ka damu Abdulsamad za a samu wacce za ta zauna a kai cikin kwanaki cikin nan abdulsamad ya ce hajiya ai an samu ma ya kamata ya cika matarsa alkawarin ya auri zaɓin da ta masa dr fanna tana da kirki hajiya ta ce sosai na yaba da hankalinta ganin har yanzu bai samu nutsuwa ba ne yasa ban matsa masa akan maganar ta ba kinta a ce an haɗa ɗaurin auren da arba'in ɗin halima amma abdulsamad don allah a yau nake son idan dr fanna ta zo ka mata magana ya dace ta faɗa mana garin su da inda iyayenta suke mu je neman aurenta ni dai iya bincike na an tabbatar min da cewa aiki ne ya kawata ba a nan take ba na san dai ba zai wuce a ce yar maiduguri ba ce tun daga zanen bare-bare a fuskarta kuma sunan ta ma na bare-bare ne za ta kasance yar maiduguri ko yobe cikin sanyin murya abdulsamad ya ce haja da wuri haka ni fa ko magana ma ban mata ba a dan bani lokaci hajiya ta ce ba lokacin da zan baka ina son ka samu wacce za ta rage maka damuwa ne kuma na san Dr. Fanna waye yar mace ce za ta yi saurin mantar da kai ko ta gane shi maganar ta ta ba ganin wani irin gumin da Amina matar Abdurrahman take zazzafowa gani yadda ta tsorata ta tsaya da maganar yasa duk suka kalli inda take kallo da sauri Abdurrahman ya ce ya dai Amina a hankali ta dafa shi tare da sauka akan kujeran ta sunkuya kasa tana ta faman yarfa hannu daidai lokacin Dr. Fanna ta shigo tun kafin ta karasa ta san halin da ake ciki da sauri ta koma mota ta sako safa hannu tana tafe ta tana sanya ta har ta karaso tana duba ta daga aikan dani ma yake kokarin fasowa ta kalli mazan da duk suka yi wani cirko cirko ta ce don Allah ku ba mu waje ba su ma kai ga ficewa ba gaba ɗayan su suka ji kukan yaron a tare suka juyo suka yi murmushi tare da dafa kafaɗin juna suka fice haihuwa ya zuwa Amina da sauki sosai duk da tun dare take abinta amma da yake mace ce mai dauriya da jarumta ko da abdurrahman ya gane cewa ta yi ba wani abu dama an ce ana jin haka idan ciki ya tsufa cikin kankanin lokaci dr fanna ta gyara amina da zanka ɗaya ɗan jaririnta zo ka ga murna a wajen hajja da yaranta nasir ya samu aboki ranar suna ya roci sunan babansu abdulsamad muhammad amma hajja ta ce a masa alkunya da araf washe garin sunan araf hajja ta sake bawa abdulsamad umarni da babban murya akan yayi wa dr fanna magana bai musu ba bayan zuwan ta sai da ta zo fita ya tashi ya bi bayan sai da ta shiga mota ya ce dakta idan ba damuwa in shigo yana son magana da kifa kallon sa ta cikin tausayin sa za ta fito ta ga ya shiga shi ma sai ta rufo kofar bangaren sa eh ita ma ta rufo nata sai da ya ja wasu daƙiƙu ya ja numfashi ya ce kin samu damar karanta wasikar Halima ta ce eh duk akan jaddada alkawarinta ne da kuma in riƙe mata kai da Nasir da mahaifinta amana ya ce ni ma nawa akan hakan ne to ya kika gani ta nan fasa cikin sanyin murya ta ce gaskiya daga bangare na akwai matsala ina tsoron yanayin mahaifiyarku gani nake kamar ba za ta yarda ka aure yar gidan Kiristiyan fa a firgice ya kalle ta ce what Kiristan kuma ke din dama a Kanura akwai yarana girgiza masa kai ta yi ta ce ni ba Kanura ce." kamar yadda mutane suke ɗauka ni ba ita ba ce na gaji da ba wa mutane amsa a'a a ne yasa na bari a ni Nurin ce har na je na university dina a garin Maiduguri dan na koyi irin yaran dan an ce a can suke na gaji da jayayya da mutane akwai sanda ina yar secondary a Lagos wani malamin mu dan Kanure har mari na yi. wai ina boye yare na tun daga ran na bincika ina ne wani kabila ta Kanure suka fi yawa zan je na iya yaren su dan tun ina yarinya na gaji da wannan tambaya da mutane suke min dakatar da ita yana cewa kin gane duk wannan bayanin naki ki bana gane su sai kin bani labarin ki ko zan tsinci wani abu ina cikin firgici fanna jin ke ba kanura bace to ce ce fannan nan suna na fanna emeka ni yar kabilar ibo ce a cikin garin lagos a unguwar festa na samu kaina ne da sunan mahaifiyata emeka dalilin zuwa na nan arewa bayan gama sakandare na ga wani da irin zane na shine ne ta nace masa har na san masaukin masaukinsa ashe irin ciranin nan ne ya zo shi dan maiduguri ne wasu-wasu muka kulle soya da sharif ba tare da sanin momi na ba ina ƙoƙarin ɓoye mata ne saboda ta tsani musulmai kuma tun ban gama sanin kaina ba momi take koya min aqidin ƙin musulunci kullum gargaɗinta da nasihar ta akan na guji musulmai duk inda suke momi duk inda ta ga musulmi sai ta zage shi ta ce mana mu guje su amma sai gashi ne saurayi musulmi a dare ɗaya muka yanke shawarar mu gudu da sharif zuwa garin su maiduguri iya takardun sakandare da firamare ɗina kawai na ɗauka muka kamo hanya sharif shi ma ya ji tsoron nuna ni ga mahaifansa don haka ya nemi gidan haya ya sa ni ya kuma nema min makaranta kasancewar takarduna sun yi kyau sosai ba a sha wahalar sama min gurbin karatu a jami'ar ta maiduguri ba shekara bakwai na zama cikakkiyar likita duk da ƙananan shekaru na a lokacin muka shirya aure da sharif don ya samu rufin asiri sosai ya buɗe shagon kansa a lagos shi ya gina min min wannan gidan da kaga ina ciki a unguwar Sardona Crystal mun yi da shi za mu yi aure a boye har mu tara yara a lokacin da iyayensa ba za su iya cewa ba sa so na ba kenan shine dalilin sa na nema min aiki a nan zuwan mu Kano dan ya tsara a nan zai ajiye ni ya sha fama sosai kafin ya sama min aiki a nan Malam Aminu Kana iya abin da na sani kenan a tarihi na ban taɓa sanin ina mahaifina ko danginsa ba dan duk sanda na yi gigin tambayar Momi Emeka ina babana to zan ci na jaki ne kuma za sati sati bata bani abinci ba da kuɗin makaranta kwata kwata bata bani daman in san waye ubana sai dai kuma ina wayo ina gane duk yadda aka yi ubana musulmi ne kuma ɗan yaren kanuri shine ya min wannan zanen da kuma sunan kanuri duk yadda aka yi akwai wani abu mai girma da shiga tsakanin shi ne ta gane sa abdulsamad ya ce baki gaya min ya matsayi ki addini ba ko kin karɓi musulunci ta yi murmushi ta ce ai tun a lagos sharif yasa na karɓi musulunci ka san duk wani tarbiyya da iyaye za su ba wa yarinya idan ba a yi sa'a ba cikin sakon kaɗan soyayya yake rushe shi muna zuwa maiduguri ya sa ni islamiyya ta matan aure abdulsamad ya ce to yanzu ina shi sharif din ta sauke ajiyar zuciya tare da sa hannu ta goge hawayen da ya daɗe yana kwaranya a fuskanta ta ce ya yi hatsarin mota a lokacin da muke tsaka da shirye-shiryen aurenmu saura kwana biyar a hanyarsa ta dawowa daga lagos ta ƙarshe maganar cikin fashewa da kuka sai da ya bari ta iyayen ta dan shi ma kukan zuciyan yake na rashin matarsa sai da suka ɗauki tsawon lokaci cikin sanyin murya ya ce sorry dr fanna na miki alƙawarin zaki same ni fiye da sharib a rayuwa ke din zaɓin halima ce zan iya sadaukar da komai akan zaɓin ta musamman tunda kika nuna min kina son nasir kin gama min komai a rayuwa ni sunana Samad kamar yadda kika gamu mu yan uku ne yan uwana abdulmajid abdulrahman asalin mu iyayena duk in nan kano ne a sani na yan kofar na isa ne mu amma hajja wato mahaifiyata tana da dangin mahaifiya a dardum wani ƙauye a jihar zamfara iya mu ukun nan suka haifa shekara ɗaya da auren su. allah ya ba su mu yara uku maza a lokaci ɗaya daga kan mu kuma bata kara ba ne Abdulsamad Abdulrahman Abdulmajid mahaifinmu Malam Haruna ba za a kira shi mai kuɗi ba sai mai rufin asiri don sana'ar ɗinkin maza kawai yake ni Allah ya min nasibin tun ina shekaru tara nake bin Hamza wani aboki na shagon babansa muna taya shi auna kayan masarufi a lokacin muna firamare ne Allah ya yi wa baban Hamza rasuwa kasancewan suna da yan uba suka raba gado daga nan kasuwa ta rushe a ɗan kuɗin da nake tarawa a wajen hajja na ce ta bani na sari kayan alawoyi na yara idan na zo daga makaranta zan dinga kasa a kofar gida hakan ko akai Allah ya sa abin da na fara nasibi kamar wasa har kofar gidanmu ya zama tattare tara yara saboda ina da fara'a da saurin sabo tun ina baza a farantin hajja har baba ya sa aka buga min yar benci ina bazawa tun a lokacin ko ina a jikin benci na an rubuta Three Brothers a jiki wanda yanzu haka shine Three Brothers Company a faɗin duniya ni kasuwancin bai bar ni ne karatu mai zurfi ba amma kin ga yan uwana sun yi Abdulrahman lecturer ne a BUK Abdulmajid kuma alkali abin da yasa zan gaya miki dukiyar gidanmu na wani. saboda shi sha'an sha'anin aure ba boye boye na san in zama ya zama sake gane to ina son na shaida miki yan uwana suna da muhimmanci a waje na kuma sun fiye min komai a rayuwa ba na son ki dauki kanki a matsayin kin fi matan su ki dauka dukkan ku daya idan Allah ya auren mu da ke ta ce da shi insha Allah amma baka ƙara samin ba ya aka kai kuɗi mai yawa a cikin ƙananan shekarun naka wanda har yanzu ba za ka wuce shekarun talatin ba amma duk Najeriya ba wanda bai san Trey Brothers ba To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin mun gode.